This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkan da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin biyu ga watan Disamba shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Hafiz wa makanin labarai. To Sarfilu, ma'aikatar lafiyar kasar Labanin ta ce wani hari da Isra'ila ta kai a yau Litinin ya kashe mutum ɗaya a kudancin Labanin. shugaban gwamnatin jamus ya yi alkawarin bayar da taimakon dala miliyan 860 a matsayin taimakon soja ga ukraine 'yan sandan georgia sun cafke wani fitaccen dan adawa da sanyin safiyar litinin din nan bayan da suka yi amfani da ruwan zafi da hayaki mai saka hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar kin jinin gwamnati To Allah ya kyauta kanin labaran duniya kenan aka saurara. Cikin shirin za a cewa hedikwatar tsaron Najeriya ta ce wasu kwamandojin 'yan ta'addan da ke cikin jerin waɗanda take nema ruwa a jallo sun miƙa wuya a yankin tsakiyar Najeriya. Don haka wannan miƙa wuya da gungun 'yan ta'adda suke yi la shakka fihi babbar shaida ce ta cewa Allah ya karbi addu'ar 'yan Najeriya in Allah ya yadda in Allah ya yadda za a samu zaman lafiya wannan haka kuma za a ji cewa yayin da zaben shugaban kasa da na majalisar dokokin gane ke kara gabatowa batun neman rinjaye a majalisa ga jam'iyyar da za ta yi nasara a zaben shugaban kasa shi ya ɗauki hankali kamfen da ake yi duka duk fatin ga daga suke ciki special indies din pp irin suna kan parliament Majalisa sosai domin do suna son su yi nasara To sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahoton da muke dauke da su. Muna kuma dauke da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda baban gidan Jibrin ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu wari kuke aiko mana ta email. To amma fa sai an fara da kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. ma'aikatar lafiyar kasar labanin ta ce wani hari da isra'ila ta kai a yau litinin ya kashe mutum ɗaya a kudancin labanin yayin da rundunar sojan labanin ta ce wani hari na isra'ila kuma ya jikata wani soja a bangaren gabashin kasar nan take da rundunar sojan isra'ila bata ce komai kan har-haren ba har-haren na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da isra'ila da hamas suka amince da yarjejeniyar tsagaita wuta wadda ta kai ga dakatar da faɗan da aka shafa tsawon watanni sha hudu ana gwabzawa da ya barke bayan harin da hamas abokiyar hezbollah ta kai kan isra'ila yayin wancan harin nata hamas ta kashe kusan mutum 1,200 tare da yin garkuwa da wasu 250 har yanzu akwai kusan mutum 100 da ake garkuwa da su a zirin gaza yayin da kusan kashi ɗaya bisa uku ake tsammanin sun mutu shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya yi alkawarin bayar da taimakon dala miliyan 860 a matsayin taimakon soja ga ukraine a lokacin da ya yi alkawarin tallafawa kasar a ziyarar da ya kai birnin kib a yau litinin Scholz ya ce Ukraine za ta iya dogara da Jamus kuma ziyarar tasa na da nufin karfafa wannan alkawari. Ya ce a wannan watan ne za a kai sabbin kayan aikin soja zuwa ƙasar Ukraine. Ziyarar na zuwa ne yayin da ake jefa ayar tambaya kan makomar taimakon ƙasashen yamma ga Ukraine yayin da Amurka ke shirin canja shugabancin ƙasar a watan Janairu mai zuwa. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sandan Jojiya sun cafke wani fitaccen ɗan adawa da sanyin safiyar Litinin dinnan bayan da suka yi amfani da ruwan zafi da hayaki mai saka hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da suka yi gangami a wajen majalisar dokokin ƙasa a dare na hudu a jere. Zanga-zangar ta biyo bayan sanarwar da gwamnati ta bayar a makon jiya cewa ta dakatar da tattaunawa kan batun shiga kungiyar tarayyar Turai. Masu suka na ɗaukar wannan a matsayin tabbacin cewa kasar rasha ce ke sawa ana watsi da manufofin yammacin duniya zargin da jam'iyya mai mulki ta karyata jam'iyyar coalition for change babbar jam'iyyar adawa ta kasar ta faɗa a wani sako da ta wallafa a shafin x cewa daya daga cikin shugabanninta mai suna zurab jafarzi 'yan sanda sun kama shi a lokacin da yake barin zanga-zangar to nan ba da jima ba hafiz zai sake damar da karshen labaran duniyar amma kafin nan ƙasa da sa'o'i 44 da gwamna obasa na jihar kaduna ya karɓi wasu 'yan ta'addar da suka mika wuya ita ma hedikwatar tsaron najeriya ta ce wasu kwamandojin 'yan ta'addan da ke cikin jerin waɗanda take neman ruwa a jallo sun mika wuya a yankin tsakiyar najeriya daga abuja hassan mai na kaina ya aiko mana da wannan rahoton the troops we recorded the surrendering Daraktan sashin tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Major General Edward Buba ke karin bayani akan yadda wasu 'yan ta'adda ke ta mika wuya a shiyar jihohin tsakiyar Najeriya, inda manya-manyan jigogin ta'addanci a yankin suka yi saranda suka kuma mika wuya biyo bayan ruwan wuta da sojojin ke yi da kuma kokarin da masu ruwa da tsaki ke yi na magantuwa da bijirarrun. A cikin dai manyan kwamandojin da suka mika wuya 'yan ta'adda sun haɗar da Yellow bros, Alhaji Malam, Ardo Idi da aka fi sani da Alhaji Lawal, Lawal Kwalba, Salkido, Yalo Ibrahim, Gana'i da kuma Babangida. Har yanzu kuma ana ta gurguza karfin 'yan ta'addan da kuma tsinke igiyar tasirinsu a duka sassan kasar. Kalaman Manjo General Edward Buba na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. Tuni kuma kungiyar makiyaya ta kulen Allah ta kasa wato Kakran ta yi mara balale da wannan mataki na 'yan ta'adda na mika wuya wanda ta ce wannan zai buɗe kofar samun zaman lafiya da lumana kamar yadda shugabanta na ƙasa khalil muhammad bello ke shaida min da ba da shawarwari kullum mu a mahangar mu cewa muke babbar hanyar samun zaman lafiya ba mai dorewa ba mai ba wai zaman lafiya da yau a zauna lafiya gobe kuma a ta da zaune tsaye ba shine ta fiskar salama maslaha a gano tushen matsaloli a warware su don haka wannan miƙa wuya da gungun 'yan ta'adda suke yi la shakka fihi babbar shaida ce ta cewa Allah ya karbi addu'ar 'yan Najeriya in Allah ya yadda in Allah ya yadda za a samu zaman lafiya wannan ba ma taimaka ba ya taimaka domin ko yanzu zai sa yawa daga cikin su su karya su kuma mika wuya ganin gagga daga cikin su suna mika wuya kar a bar su a baya wannan din babbar rahama ce ko babban alkhairi ne kuma insha Allahu zai taimaka kuma ƙarin taimaka ma na tabbata za su taimaka wajen samar da zaman lafiya ganin yadda 'yan bindigar suka mika wuya a daidai lokacin da sojojin kasar ke ta musu ruwan wuta a sansanoninsu wasu na ganin kamar wannan miƙa wuya sun yi ne ba don allah ba tsananin ganin wahala ne to kome masana ke cewa kan haka Eya Komodo Babagama mai ritaya na daga cikin masu sharhi kan sha'anin tsaro a Najeriya. Amma dai yanzu tunda sun kawo kansu ko da barin wuta ko babu barin wuta tunda dai har sun kawo kansu sai a zauna da su sai a ga inda za a taimake su kuma domin kasa ta zauna lafiya. To ko wannan mika wuya da 'yan ta'addan suka yi zai taimaka wurin kawo zaman lafiya? Tambayar kenan da na wa mai bibiyar al'amuran tsaro Basharu Altine Goyawa Isa. Wato babban matsalar da ake samu na ainihin to babban 'yan ta'addan ta'adda suna miƙa waya kuma daga baya ana samun matsala shine abubuwa guda biyu ne na daidai dukan alkawulan da aka yi da su waɗanda aka ce za a cika masu domin wannan tuba to wajibi ne gwamnati ta tabbatar da shi ta cika masu waɗannan alkawulla kuma a inganta rayuwarsu da mutuncinsu da illinsu wajibi ne kuma idan mutum ya tuba a yarda da shi tsangwama daga cikin al'umma da rashin yarda daga ainihin ita gwamnatin kanta takan sa a waye gari kuma duk wanda ya tuba ga da wani abin ta'addanci kaga ya koma yanzu dai abin jira gani shine ko wannan mika wuya da waɗannan manyan kwamandojin 'yan ta'adda suka yi a yankin tsakiyar najeriya zai taimaka wurin samar da zaman lafiya da tsaro a wannan yanki asan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To a gaida Hassan mai na kai na wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga hafi ya da mana da karashin labaran duniya. saurin wargajewa da sojojin gwamnatin sira ke yi a ciki da wajen birni na biyu mafi girma a kasar alifo ya bayo masu lura da al'amura mamaki hakan na tasiri sosai a sassan kasar da yake magana cikin harshen larabci wani mai sharhi kan al'amuran siriya mazauni mai suna rami abdulrahman ya ce Iran Rami ya ce dakarun juyin juya halin musulunci na Iran sun janye daga yankin ne bayan da wani jirgi mara matuki ya kai musu hari tare da kawayensu da suka hada da dakarun Hezbollah da dakarun sa kai na Shi'a na Iraki waɗanda suka fice tare da su. To amma Joshua Landis shugaban sashen binciken harkokin gabas ta tsakiya a jami'ar Oklahoma ya gaya ma murya Amurka cewa I'm sure Turkey wanted to Joshua Landis ya ce, Na tabbata Turkiyya na son ta ci mutuncin Assad sannan ta tilasta shi dawowa kan teburin tattaunawa, amma a fili an shirya ne gaba ɗaya, wanda bana tunanin wani ya yi tsammanin faruwarsa. Daga ƙarshe, ƙasar Malaysia ta buƙaci kamfanonin ƙasar China da su guji amfani da ita a matsayin wani tushe na sake tambarin kayayyaki don kaucewa harajin Amurka. kamar yadda mataimakin ministan cinikayya ya faɗa a yau litinin yayin da ake ƙara takunkuman hana fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje da kuma damuwar yakin cinikayya tsakanin amurka da china a nasa ran washington za ta ci gaba da ƙara daƙila fitar da mahaɗin kwakwalwar kwamfuta zuwa ga wasu a masu kera kayayyaki na china da sayarwa da wasu kayan da suka hada da kayayyaki da aka kera a malaysia singapore da taiwan kamar yadda majiyoyi suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters malaysia ita ce babbar mai hada mahadin kwakwalwar kwamfuta a masana'antar tana da kashi sha uku cikin ɗari na gwaji da hadawa a duniya sannan ana ganin an sanya shi da kyau don ci gaba da kasuwanci a fannin yayin da kamfanonin china masu hada chip ke fadada buƙatar hadawa a ƙasashen waje karshen labaran duniyar kenan. Muhammad Hafiz ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. yayin da zaben shugaban kasa na 'yan majalisun dokokin ghana ke karatowa batun neman rinjaye a majalisa da jam'iyyar da za ta yi nasara a zaben shugaban kasa na ci gaba daukan hankulan masu ruwa da tsaki la'akari da kalubalen da majalisar dokokin ne yanzu ke fuskanta wajen yanke wasu shawarwari manyan jam'iyyun siyasa da suka hada da npp da ndc duk suna da wakilai bakwai abin da ya haifar da cikas wajen yanke shawara a majalisar ta yanzu wakilin mahazam adam na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton. Majalisar Dokokin Ƙasar Ghana na da wakilai 275 kuma kowane shugaban ƙasa na bukatan goyon bayan wakilai masu rinjayi domin inganta tsare-tsaren gwamnatinsa. To sai dai Majalisar Dokokin Ƙasar na yanzu ta fuskanci kalubale da dama sakamakon kusanci na yawan 'yan majalisa tsakanin jam'iyyun siyasa a ƙasar. Jam'iyyar NPP mai mulki na da wakilai 137, kazalika NDC mai adawa na da 137. Hakan dai ya sa manya-manyan jam'iyyun siyasan sun fara da kira ga magoya bayan su da su yi kokarin mara wa 'yan takarar wakiltar jam'iyyar su baya a zaɓen da za a kaddamar a bana domin kaucewa jinkiri irin wanda aka fuskanta wajen yanke shawarwari a sabuwar majalisa da za a kafa nan da wata ɗaya bayan babban zaɓe da ke tafe. Wata cibiyar bincike ta Global Info Analytics da ke Accra ta yi hasashen samun nasarar majalisar dokoki ga jam'iyyar NDC mai adawa a zaɓen da za a yi a ranar bakwai ga watan Disamba ɗin nan inda take cewa jam'iyyar NDC za ta lashe kusan kujeru 150 hamsin a cikin kujeru biyar a majalisar musa dankwa shine daraktar cibiyar in ka duba post na muka yi cikin 275 constituencies ghana da muka duba mun gan kamar in dai za a yi zaben ndc ta samu kujeru 150 sa'an nan mpp sun samu tara daya cikin su ma tsammani kuma ya je independent candidate sa'an nan shida dai ba mu san inda zai je ba ko kowa ya yi win wannan seat isa an ka duba at the moment muna tsammani kamar NDC sun form majority in parliament duk da yin na'am da wannan hasashen jam'iyyar NPP mai mulki na ganin NDC ba za ta iya lashe yawan kujeru a majalisar ba in ji Yusuf Fafana jami'in sadarwa na gwamnatin jam'iyyar NPP. Mu dai kowane dai opinion poll da za a yi mu muna kama wa mu yi aiki da shi domin fatin mun believe kan wannan ababe kuma mun san kamar da shi ne demokrasiyya za ta samu cin gaba. Amma abin da ke ciki ne kaga kasan mu ka san Ghana yau yadda take ba wani lokaci da zai zo da NDC zai samu majority in parliament again never again. To sai dai dan gani da kwangaba baya da aka fuskanta a majalisar dokokin kasar na yanzu ya sanya masu sharhi jaddada muhimmancin samun yawan kujeru a majalisar ga kowace jam'iyya da za ta yi nasara a zaben shugaban kasa wanda zai ba ta damar tafiyar da ayyukanta ba da wani tsaiko ba in ji isa abdulsalam so shi duk gwamnati na ke kamfe da kaka kaman hankalin shi kuma ina kan yan majalisar sosai musamman abin da ya faru da wanga parliamentin da za ta kusa expiring ga wanga gidan majalisa da ya samu hang parliament mutum da ya kawai yake sake parliament ya bar mun ga irin masalolin da gwamnati ta samu wurin zata da dogokin da saboda shi kamfe kan da aka yi duka duk fatin ga daga suke ciki special indies din pp irin su na kan parliament ɗin majalisa sosai baban lami abu sadat tsohon wakilin jam'iyyar ndc a majalisar dokokin kasar ya ce karancin wakilai ga gwamnati mai ci na janyo koma baya sosai a don haka suna da awar zabar shugaba da wakili karkashin jam'iyya guda abin da yake akwai ne in ya zamanto kai ne president ko ko shugaban kasa a cikin parliament in baka da majority members of parliament na tsammani abu zai maka karfi kwarai da gaske amma in ya zama to kana da majority MPs members of parliament a cikin parliament na ta makomi ka zai zo maka sauƙaƙe. To sai dai babban kalubale da za a fuskanta a zaben bana ita ce saya kuri'ar mutane abinda cibiyar bincike ta Global Info Analytics ta ce babban barazana ce ga demokradiyyar kasar halin yanzu dai hukumar zaɓen kasar ta bayyana cewa ta shirya saf domin shirya sahihin zaɓe Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana. To a gaida Hamza Adam, to daga gana bar mu koma Najeriya, inda bincike ya nuna cewa an samu aikata ayyukan cin zarafin mata da yara maza da yawansu ya kai sama da dubu ashirin da bakwai iri daban-daban a faɗin ƙasar, wanda daga ciki dubu ɗaya da arba'in da biyar suke da muni, inda aka hukunta mutane uku da casa'in da uku saboda aikata cin zarafin mutanen. Wakilin Abdullahi Muhammad na ɗauke da wannan rahoton. bisa la'akari da yawan alkalman da gwamnatin najeriya ta bayar game da cin zarafin mata da maza a kasar wannan yanayi ya tilasta gwamnatocin jihohin kasar daukan matakan dakilewa ko kuma rage yawan aika-aikar cin zarafin biladama baya ga gurfanar da masu aikata cin zarafin mutane gaban shari'a da hukumomin ke yi har ila yau gwamnatocin sun samar da cibiyoyin kulawa da lafiyar mutanen da aka ciwa zarafin a jihar bauchi ga misali kungiyar action aid mai zaman kanta ta wallafa cewa an samu yawatar cin zarafin mata da ya kai guda 253 iri daban-daban wani gidan gwamnan jihar bauchi dr aisha bala abdulkadir muhammad ta yi karin bayani kan matakan da aka dauka kan masu cin zarafin mata da yara ta kuma fara da bayyana ire-iren cin zarafin mata da aka yi in kuma an samu cin zarafi na kananan yara komin dare akwai telefon number all the members din komin dare aka kira da su da police za su tafi mun riga da mun bude akwai wuri a asibiti safe space daga an samu irin wannan matsala abin da ake gaggawa shine maza maza ka yi mutumin da aka yi masa fadin ko yarinya ko namiji wanda aka yi masa fadi don har maza ma ana samu wanda aka yi ludu da su dan yawanci abin ya fi taba mutanen ƙauye da kuma talakawa da kuma rashin sanin ilimi yanzu kesin da muke da shi akwai wanda yarinya da muke da tana a zaune akwai inda muka ajiye ta babanta ne ya mata ciki sau biyu ya'ya biyu tana tare da su wallahi akwai wanda kuma yanzu haka muna tare da ita ita kuma uwarta ce take kawo mazan suke kwana da ita wanda har takan je ma wajajen bokaye ta nemo magani a sa ma ya daura ma yarinyar domin ta zama tana da karfin da a rana za ta iya kwanciya da ɗa namiji sau biyar. Idan muka waiwaici jihar Gombe makwabciyar jihar Bauchi bayanai sun nuna cewa an sami cin zarafin mata da yara kimanin 388 a bangaren mata a yayin da bangaren maza an samu guda 144 kwamishinan harkokin mata a jihar gombe malama asma'u iganus ta yi bayani a hukumance a wajen taron gangamin faɗakarwa da ofishinta ya gudanar a Gombe. Sakona ga wanda suke aikata laifin shine kowa ya san akwai doka. Dokan nan kuma ba ruwanta da ba komin girma matsayinka komin shekarunka ba maganan goyewa a sani akwai doka kuma in Allah da za mu bi kadu. Shi dai cin zarafin mata da yara abu ne da ya zama ruwan dare a jihohin Najeriya ba babba ba yaro. Abdulhamu Muhammad murar Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Abdulwahab Muhammad wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 10 da minti 19 na safe yanzu kuma sai shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinku. Masu sauraro Assalamu alaikum barka da warhaka mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A makon da ya gabata mun fara kamo ko hirar da muka yi ne da uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Dr. Aisha Bala Muhammad game da wata cibiyarta mai suna Almuhibbat Foundation da ke taimakawa matan aure wajen samar musu da ilimi da kuma wata jami'a ta koyon karatu daga gida irin ta na farko farko a arewacin najeriya za mu dan koma baya domin jin kowaɗanne irin kalubale kungiyar almuhibba ke fuskanta musamman ganin ana mu'amala ne da matan aure a matsayin ɗalibai ganin jin daɗin karatu da yadda na kan iya expressing ɗin kaina duk da dai turancin bai kai ga yanda muke so ya samu ba tunda a koyaushe hausa ake yi kuma baka fara shi da farko ba but alhamdulillah wannan shi ya jawo hankali na cikin foundation ina sai na ga cewa ya kamata mu bude makarantu wa matan aure wanda muka fara da alkalin local government muka fara da district biyu a duguri district da kuma pali district daga nan kuma muka shiga kirfi a inda ake karantar da mata karatun arabic da kuma karatun boko sai muka yi collaboration da basami su ne za su yi interview wa malaman mu ko muna biyan su allowance muna daukan malamai a garin waɗanda suka yi ritaya sai su dinga karantar da su kwanan nan ma za mu je a graduate din wai su insha Allah kalubale da su matan zan ce saboda daɗin karatu in ta da almihibban ta ɗiba shekara guda amma ba sa yadda su fita dole haka nake sake hakuri dai a bar su cewa su yanzu ka fara jin daɗi wanda bata san e ba ko bata san alifin ba un ba ga karatun hausa ga su suna sanin farillan sallah alwala sunno farillan wanka duk na abubuwa muna da kalubale wanda shi yake jawo mana fitinu da yawa a kasanmu najeriya iyaye mata ba su karatu balle su karantar da 'ya'yansu tarbiyyar da damu iyayenmu suka bamu a da ɗan little karatun da suka yi yanzu shi babu shi ma a ƙauye saboda ni tunda na fito a ƙauye ina da dangi a ƙauye ina alaka da su ina zama da su in tambaye su so duk su fitinu da yawa yawanci gaskiya rashin ilimi ba mu da ilimi ba mu da wayewa a mutanenmu kuma a da da nake gani shekarun baya yawanci da an yi ritaya akan koma gida kaga mutane suna ba da volunteering a taimako wa mutane amma yanzu babu shi sosai mutanen banza suna amfani da wannan opportunity suna zuwa suna recruiting yaran ma ciki so shi yasa na ga cewa in aka ba da ilimi uwa to lalle za ta taimaka ma danta kuma za ta tabbatar da cewa lalle yarinyar ta san abin da take ko danta ya san abin da yake. Ɗan kirkin shiga karatu eh, lokacin kin girma sosai to ya in kika ga kanki a tsakankanin yara ya wani irin tunani da kuma kalubale da kika fuskanta <laughs> ai makaranta da yara in na tuna sai dan ta dariya saboda eh, su yara ba za ka hana su abin da suke ba inda lokacin da zan shiga fom zan ce ina da dan da yana wajen aji a wajen kusan aji biyar kenan ko a class 5 da haka abubuwa da yawa za su wanda dai kowa din da ya secondary school ya san yadda ake fama da yara za su yi abin da bai dace ba malamin ya zo zai ba mu punishment tare <laughs> wani zai zo wata ran ma ya ce a shiga karkashin dex a yi kukan akuya <laughs> wani zai ce a fita a yi kaza dole haka za a yi tun da dama already an gaya mu ni kuma da gaske ina son yi karatu so irin wayannan abubuwa duka da sauransu yana nan akwai wani lokaci da wani malami da ya shigo ya ce shi zai koyar da mu a management a ni ce farkon fara daga hannu tunda ban iya turancin sosai ba amma na san ina da yaya manaja abin da na fara gaya masu kawai <laughs> cewa na ce masa a management is a manager who can <laughs> money in the bank wannan abun yara ya kai ga cewa sun ya kai wata suna tsokana na in an gani so aisha ya management is a manager <laughs> who's management money in the bank so amma tun da yake yana son karatun baya damuna haka za a yi ta yi mu dai muna gefe mun san cewa mu manya ne ko mu ta nuna musu ma cewa wai su wanda suka sani sun san mu matan aure ne musamman ma wai su teachers sun wai su mu ne a ciki suke koyar da suke koyar da mu amma dai tun da abin da ya kai ni nemi ilimin ne bai taba damuna ke ce na farko za mu ce a arewa wanda yake muka ga kin samu kin assasa jami'a ta almuhibba ko mai gida ne ya taimaka miki ko kuma dai wallahi wannan makaranta university to ne zai shi ya taimaka mutum da shi ya taimaka min na fara karatu sanin karatun da mahimmancin su ya kawo ga sha'awan da ake ta taimakon mutane yadda za a ilmantar da su kuma allah ya haɗa ni da ma'aikata na gari masu ilimi wanda in ina da nawa idea su kuma za su yi implementing har ya kai ga mun fara da maganan almuhibba institute of ict and entrepreneur a muna wannan ne sai kuma aka zo ta cewa gwamnatin tarayya tana son ta bude more of open university saboda a rage cost of zuwa makaranta da musamman matan aure da suke farawa don tafiya yanzu makaranta a gidan ka za ka yi shi sai kawai muka yi chipping in cikin ikon allah waɗansu sun yi applying over 10 years wani 15 years mai gidan ma bai san mun yi wani abu sai ranar da aka ga ya gani da license wanda za ku ga hotonsa an ɗauka an gani bai taɓa ɗauka cewa mun kai wannan ba kafin shi akwai wani training na ict wanda sanatoci su suka zo garin nan suka zo suka duba kuma suka tabbatar da cewa mu ne kadai a arewacin najeriya ko a najeriya a arewa dai mu muke da wannan certificate certification authorizing center sai kuma a lagos da aka ce aka yi wanda suka zo suka yi authorizing suka tabbatar wanda yanzu haka muna ta kokari ana ta training wa ma'aikata inda komai zai koma tun da mun shiga era na digital and alhamdulillah shi mai gida yana bara ana training mu kuma sun ba mu shi a subsidy under the almihibba foundation wanda in aka zo ict of biro na state za su ba su free training daga nan kafin a tura ka don gaskiya ba ka iya aikin ict ba ma ba za ka iya tunda ba abu ne na wani maganan ciwa-ciwa ba abu ne da kai da kana yi yana tura maka in lokacin exam ne kana yi suna sendin maka point ɗinka wai na abubuwa ne da members mu da sauransu shi kuma duk abin da ya ga dai za a yi na ci gaba zai taya mu da addu'a zai taya mu da nashi taimako a matsayin sana mai gida yana yi mana alhamdulillah Allah ya saka musu da alkai. To masu sauraro saboda kurar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin mu na Bauchi Abdulwahab Muhammad da kuma uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Dr. Aisha Bala Muhammad da ke zama shugabar gudanarwa jami'ar koyarwa da gida da ake kira Almuhibbat irin su na farko a arewacin Najeriya da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham baban gida Jibrin Kicha a huta lafiya. lafiya sai wani mako. Can hakika ba da tangarɗa ba. To a gaida baban gidan jibrin yanzu kuma a lokacin da zamu kawo muku wasu daga cikin saƙon da ku masu ku ke aiko mana ta imel. Yau filin zai fara ne da sakon Sama'ila Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. Mai cewa muna yaba wa ɗan majalisar dattawa mai wakiltar Borno ta kudu Sanata Ali Indumi a bisa matakinsa na dagewa kan kin amincewa da kudurin haraji. Hakika Sanata Ali Indumi ya cancanci yabo domin ba a karin farko ba ne sanata ndumi ke tsayawa kai da fata wajen kare talakawan mu najeriya a majalisa allah ya masa jagora amin sai kuma sakon shehu adamu rijau mai cewa dangane da batun dokar nan ta haraji da shugaba tun buke so dole ya kakaba mana to ya kamata ya sani cewa ba fashi kadai ya zaɓi kanshi ba da ƙarfin ƙuri'un talakawa ya kai wurin nan don haka tunda sun ce ba sa so a watsar da ita Sako na biyu na haɗin gwiwa ne daga Musa Malam Indu Kazawai Nijar tare da Sanusi Maɗatai da Garbu Kazawai da Mansur Abdu Tela Kazawai Nijar. Masu cewa a gaskiya wannan ziyarar aiki da jami'an gwamnatin Rasha suka yi a ƙasar mu Nijar abin a yaba ne. Fatanmu dai ta zama mai amfani ga al'ummar Nijar. To yanzu kuma ga hafi ziyarar mana da shirinmu na ƙarshe. ma'aikatar lafiyar kasar labanin ta ce wani hari da isra'ila ta kai a yau litinin ya kashe mutum ɗaya a kudancin labanin yayin da rundunar sojin labanin ta ce wani hari na isra'ila kuma ya jikata wani soja a bangaren gabashin kasar shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya yi alkawarin bayar da taimakon dala miliyan 860 a matsayin taimakon soja ga ukraine a lokacin da ya alkawarin tallafa wa kasar a ziyarar da ya kai birnin kiev a yau litinin 'yan sandan jojiya sun cafke wani fitaccen dan adawa da sanyin safiyar litinin din bayan da suka yi amfani da ruwan zafi da hayaki mai saka hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da suka yi gangami a wajen majalisar dokokin kasar a dare na hudu a jere to madalla masu raro da haka ne muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da za mu sake da muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda domin sake jin wannan shiri da ma shirye shirye mu sai a zircafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voa hausa hausa.com yanzu kan amadin muhammad hafiz baballe da ya tayani kawo muku shirin na yanzu sai kuma fiona wa mayinan dudu wadda ta haɗa shirin tare da bada umarni har ma da injiniya mu na yau mr cedric daga nan birnin washington dc ne sarfil hashin gumel ke cewa assalamu alaikum